أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم مشفقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurin a markar ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da hudu ko da wata ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara jiya mun tsaya cikin suratul ankabut mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yanzu mu tashi aya ta goma sha biyu ta suratul ankabut insha Allah kayan daidai na shigo wani cikin yan uwa yake ce mini a cikin masu turaren karatu wani ya ce baya ji ina ambatan in na zo kan sura ambatan asababin nuzu da ababe da yake cikin wannan sura na kan fara bayani kan sura kai su to yan kun samu usulubin karatu kowa da irin abin da ya gani eh, shine daidai wannan da harko dai ba dukkan sura ba ce mata ta alkur'ani take da asababin nuzo ba dukkan wasu surori ne kuma ba masu yawa da yawa ba haka kurin allah kan sauko da sura tukun irin su suratul an'am gaba daya dare daya da mala'iku dubbin rakiya duka a saukar gaba daya saukar da ita wata sura za a saukar da ita ya saukar wata ayoyi sai mun zara ce masu habbai ku sani wannan aya cikin sura za a wuri kaza kenan ba duka ba ne kuma an shi da inda iya bi na ai mun zo kan wata aya muka ce wannan aya ta zo kan sababi kaza an mace kan dalilin hadisi kaza ya kawo sababin sabkar aya kaza muna wannan bayanin ai kuma idan ka samu bin kasir kaga wannan alamun idan kuma ka diba don karatu da muke a wannan azimitin da ya kama sururin ba su da alaka da aka kurin wa'azi ne da wani tarihi babu wasu ahkam a cikin abin da muka yi a wannan ramadan ke don surori na kasa-kasa kan maganar kiyama maganar isa ta wasu kahurai irin sai fir'auna sun musa sun isa nuhu sun numa kamar mai ta nuhu irin ta adawa ta samudawa duk a kansu ne muke ta bayani shi sa baka jin ana wannan magana ta asbabun nuzu wannan shi ne amma kuma idan ka samu ibn kasir za ka ga duk wannan suna gariba ka diba ka gani babu ma ko da bai kasa da ibn kasir kullum zai fara bayani wani wuri ya kan kawo amma daga duk wannan suna babu wannan sauran كل شيء ظهر بيدن باب وني أباكت ديزو ميسا وسبكتا شيء سبات فائدة أكيد كده دم كرتو إذا يكون هودي كنا إن شاء الله زم تاش آية تا قوم شابي إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايانا أهواءهم وما هم بحاملين من خطاياهم من نعم ƙarin bayani kan wanda ya tambayar ya yi ce wai ka haɗu sunan shi me danwa lamarin karatu yakan yi kuskure ne mun gane ba ba wani matsala ba yana da ka me matsala ta kan ka. kai da kanka ma kana ka tambaye ni me yasa kaga ba kaza ba ko an ce kaza sai karatu ba na bane bana abu ne na Allah amma kuskure ne ya gyara ba wani mutum shayin tambaya ko yi kuskure ya gano da shi da kuskuren ba wani abu ya zo ce wannan haƙƙi ne ma haƙƙi ne ma da gyara ka gyara sannan sai muna tare da almajirai wasu ma akwai suka jami'a ta madina wasu ta masar wasu ta ina ne tun ta jami'a haƙƙi ne ko wani zai kai tsaye gama wani zai zo ba wani tara bace ba duka a so ake a gyara a sakwasa maladan ladan in ku na mutum ya gano wani kuskure ai wani kuskure ko wani ƙarin bayani da yake bukata ba wani shuba ya turo wani ma kai tsaye zo ko da mun ƙara karatu ne gwamna karatu ma kai gaba me yan uwa kullum ta gama yan uwa balle wanda suke da sakafa cikin karatu idan na yi wani kuskure a nan misali sai ka gyare sai bayan mun tashi ya ka zo ka gaya mu wannan katon ya ta yake nan inda za shi iya wanda zai ji ya ji kuskuren bayan jibi gyara ke ne da mahimmanci a yi gyara tun lokacin kuskure kuma na gaya wannan amana ce amana ce ta ilimi amana ce ta addini bai dace a kaji kuskure ga kyale a yi gaba da shi wannan saubi da yawa ya kawo cikin addini na misali umar bin khattab masala da a yau take da matsala cikin rayuwa balle a nan wajajen aiki da ba masala tahrim abada. wata shahara za ce maka umar ya haramta yin arme ga wanda ya nemi mace ya nemi armanta cikin ida har abada ba shi ba armanta idan aka yi arme a cikin ida wannan magana ce mai ƙari yau a nan kasashen mu idan ka irin wani arme har abada har armanta haramu ne saboda me asalin abu irin wani abin ne ya wa kan umar ibn khattab wata ta zo ta yi arme cikin yadda an zo a suka umar ibn khattab cikin jama'a ya yi hukunci na cewa wannan arme ya raba kuma shi da ita har abada ba sa arme za a biya sadaki a cikin bata dai ya raba arman kuma ce har abada wannan hukuncin ya ta yi kuma a kan shi aka ta yi daga baya in sai na ali in sa'o masana sha'ari suka yi labari suka zo suka ce umar ta yaya za ka haramta abin da allah da ta hujja za ka haramta harami abada suka yi munakasha da umar ya yi da kashi da kuskure na haramta abin da na abada ci abada suka ce a ba magana haramci abada wannan kuma raba su za a yi bayan a su ta yi ta yi da in ta kare yi da shi ba zauri ne umar kuma kuma kowa da sauran sahabbai aka yarda da shi ne gaskiya amma umar ya ci armiha abada ana harta kaga wannan hukuncin yau shi ya taimaki yau murare da shi suke hukunci kuma zai ka umar ne ta alai umar daga baya tabbata ruwa sun inganta ya tabbata cewa ya umar da rike wani magana nan ka samu cikin tafsirin imam qurtubi al-maliki maliki ne cikin jami'a kamar al-qur'an ya kawo cikin bakara cikin masalar wannan tana magana a cikin da ya kawo masalar kuma ya kawo magana umar daga baya ya komo da kan magana na haka ne wa ta kace kun fadakarwa ce in aka ji wani gyara tun kayan a watsi a yi kokarin tambihi don a gyara gyara ya ta gaba da kar kuskure ya riga ya ta giya kan lada ka kai kan gyara ya yi wahalar gyaran Allah ce mai kyau أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعونا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم wannan irin abin da ya kasance tsakanin musulmi da mai manyan shawa wanda suna neman danginsu suka musulunta suna neman su komo a ci gaba da abin da aka saba uwa da kakarun a hiyar tare sai suke magana ga wasu cikin musulmi cewa shi Allah ce wa na allazina kafaru lil na abin. kahorai sun gaya wasu masu imani ittabi'u sabilana ku bi zo ku ba hanyar mu walnahmil khatayakum mu in kuna zama laihi ne gare ku kuka ɗauka kuna ya baka wani gobe kiyar muke tsoron shi mu laihi na ku a ɗora mana mun ɗauka ku zo mu tekun mun ɗauke laihin na ku Allah ce ma bi hamilin min khatayan min shay innahum lakadibun alhali ba sa iya ko ba sa ɗaukan wani abu min khatayan ba sa iya ɗauke musu wani abu daga cikin layukan nasu ko kaɗan ne wannan magana da suke muku innahum la kadhibu Allah ya da ka bari ce da kadhibu ko innahum wa innan kurun gangare makarita ne kuran kenan ƙarya ce ba sa ɗaukan laifin ويحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ألا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم lalle tabbas kaya ne wani za su ɗauka za su ɗauki kurakuransu da wasu kurakurai ma daban tare da nasu na menene aka kore ba sa ɗaukar laihinku da'awar cewa wani zai ɗauke ma laihin da kai a rayuwarka tsakanin kai da Allah wannan na tabbatar da shi laihi kamar Allah ka cewa da ya hamilu wuzarin kamilatan yau malƙiyama wa min a wuzarin zai bugu da ilim. Allah ce za su ɗauki laihin su gobe ƙiyama da laihin wanda suke batar da su ba kan sani ba na haka samu jagorori ko malamai idan malami bar hanya ya san gaskiya ya biya to mabannaci ne shi tana da yankin gaske saboda shi mafi zai doka ya san addini zai doka maganar Allah ya kiga shi alhali ba maganar Allah ba bace ba ya juya maganar ta Allah ya sai wata hanya daban to irin wannan suna da gobe kiyama za su ɗauki layyin na karan kansu da layyin wanda suke batar da su ba kan sani ba nan kenan layyin malamai masu sa mutane hanya ba ta Allah ba zinihin da naka na kanshi da zinihin wannan na batar da wanda kai ba kan gaskiya ba wani shine za su ɗauki laihinsu da laihin sauran mabiya amma a haka ni da kai ban ɗauka ban ɗauki malahinka haka cikin wata wadda imam musulmi ya rubuto manzan sama iya cewa man da'a ila hudan كان له من العدم مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا رواه مسلم cewa duk wanda ya kira zuwa ga shirya to kan lumin ajar duk wanda ya bi wannan shirya da kai kira ya amsa kira za a baka ladan gwalgwadon duk wanda kai kira zuwa ga shirya ba tare ba da an ɗauko ladan wanda suka shirya kowanne kana da kama shukan shi sa a nan salasa na ke cewa sayyidina ali la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khalaka bin humr na'am mutum ɗaya ya shiri ta hanyar ka da ali mutum ɗaya shi ta hanyar ali ya yi maka alkhairi da baka garken jajar ra'umma ɗaya ke duk wanda ya shiri kana da ka a kan shi zai shi ya sa wani hanya iya wa iya shi din dai wani saboda hanyar shi shi ne kinan fadala ko ladan sa mutane kan hanya ta Allah ya ce duk wanda ya kira zuwa ga shirya iya da lada gwalgwadon ladan duk wanda suka bi shi har tashin kiyama kuma me zaka ce ladan annabawa ko shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har tashin kiyama wannan kadai ba karbin kamar shi bane ba duk wanda ya imani iya da kamashin shi ka ki ko ka so abubakar umar usman ali suna da kabarcinka dole su suka yi kira suka kawo abin suka ba da jinin su da duke su duk wanda wasu abin suka wuce suna da kamar shokanmu duk wanda ya kira zuwa ga shirya duk wanda ya biyo ba tashin kiyama kana da kamar haka ya ce a lokaci guda wanda ya kira zuwa ga bata yana da sakamakon wannan banna da aka yi zinihin duk da aka yi kan wannan hanya shi ma har tashin kiyama tunda shi ya sunanta abin a garin shi ya fara a wurin shi aka gani wani saban Allah to duk wanda ya wannan aikin saban Allah iya da kamar har tashin kiyama kun ba tare ba da an ɗauko zinihin nashi nasu na mutane an bashi a kowane nashi nasu daban naka daban a takaice dai a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ɗaukar laihi da suka ce za su yi na baya na musulmi su su ɗauka gobe kiyama Allah ya da wannan amma nan laihin da yake tabbatar da ɗaukar irin wannan yawani wani wanda ka ɓatar da shi shine wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma athqalihim za su ɗauki kayan sa nauni ma'ana zinin su da wasu kayan nauyi na zinihi tare da nasu wala su'aluna yawmal ta amma kan yaftarun kuma gobe kiyama za a musu tambaya duk irin abin suka kirkira na ƙarya suka dangana ma Allah Allah zai tseda sai ya tambaye su akan shi ci gaba ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأنجيناه فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين نعم wannan yan uwa kamar da muka bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ka kissoshin annabawa daga nan zuwa nan abinda aka kawo a nan abinda ba ka a wani wuri sai a kawo ko a maimaita su ta hanya daban ta darasi daban ire-iren wannan ne kaga nan nuwa alaihi salam yake ba labari mun yi bayani shi kashi na a baya amma ina an sake mai dowa amma anan me zamu ji magana yawan adadin zama da yi na kamar imam ibn kasir ke cewa wannan iya cikin tasaliya ga manzon Allah haka ga sahabbai na magana jimiri na da'awa eh kakka sare kakka ce abun ya tsawo haka an kana ga abun ya tsawo shekara ka nawa to ga ga masu shekara dubu hamsin kun gana ga abin hanzu ana ta wa'azi hanzu abin da sun kasa kasa bin gaskiya sun kasa ganiya ka har gajiya ka har ka har kosawa to ga ga nuhu ولقد أرسلنا نوحا ila قومه فلبث فيهم ألف ila إلا خمسين ama. to ga nuhu Allah ce haƙiƙa mun aiko da nuhu zuwa ga mutanen shi falabitha fihim ya zamna cikin mutanen shi kutsin shi na manzo na Allah alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu kurin 50 ya rage to kun ga ba kai guri ba shi ka goma sha na ishirin wanzu abin duka wata shekara nawa kake gaba daya din kai wa kai ɗari biyu ɗari biyu kai wa da to zama kai ta to ga masu shekara dubu wannan kun tawa wa'azi ce kuma wasa bai har Allah ka azaba bai da aiki illa sun kura bai da aikin komi dare da rana yayi da dare yayi da rana yayi aboye yayi diyayi ba kun bi gaji ba su kuma sun ki amsa gaske an ki amsa kira an ki ba a yi haka aka zauna eh an yi ba'ayi haka aka tsaya ba'ayin eh kenan kai yake haƙuri sai ka ci gaba da kira <laughs> ya ce kenan da zamna tsawon shekarar dubu ba hamsin fa mu tufan wa hum zalimun a wannan tsawon shekaru ba su yi imani ba har ruwan tufan ruwa mai dilmerwa ya zo ya kama ya halakar da su suna cikin zalimcin kansu da kansu amma da Allah ya kada azaba fa an dainahu wa ashabu safina mun tsiratar da nu da duk yan cikin jirgin wanda suka hau jirgi haka Allah kaddara duk wani wanda yake mai imami na tsira to ya cikin jirgi duk wani bai cikin jirgi ya gama yau haka Allah kaddara duk na saman kasa a yau shi na ke cewa baban zama tambaya waye baban duniya na biyu ya nuhu alayhi salam domin me yawa kana bayan ɗauke ruwa ya sauka wannan bato ya sauka wanda suka dama imanin yan kaɗan ne allah bai masa ba albarka cikin zuriya sai suka mutu babu wanda ya saura ya zuriya sai duk wanda ya saura ɗiyan nuhu cikin zuriya shi ne suka saura a yau a ce wani hamu hafiz turkawa ne ne daga wannan da sassalar nuhu a tarihin nasaba duk shi ne suka yi saura suka yi kuma zuriya suka yi albarka shi ne takenan baban duniya na biyu dole zai asama ƙasa kasa a yau iya da alaka da zuriyar nuhu alaihi salam wasu a ce ya fi su mu da an shahara an san mu cewa ɗiyan hamu ne ko a cikin ɗiyan ya fi su hamu mu hamu uban baƙin mutum wanda wannan kisa dai ta shahara wanda cikin isra'iliyat kuma ta zama to kamar cikin tafsiri wanda malamai suna karanta mata an zo tafsirin yanda yake a wajen wallahi da naji a radio wani kirista iya wazi iya karatu kenan ladi wallahi da naji wani malami iya yi san kursan magana ɗaya ce irin yadda suke hodi a coci haka ake hodi a wajen tamsiri menene abin da ya shahara nuhu alaihi salam da ya aka sabga daga ruwa a cikin ɗayan shi akwai hamu hamu sai nuhu ya sha giya ta ɗauke shi ya yi ya barci ya zur abin da ke kisa sai hamu da ya zo ɗanshi shi ɗaya ɗabe dariya sai ɗanshi shi masara'in tarihi ne ya ɗau dangaren ta bata naki masara'in da ya zo ya ga abin da babban shi ya yi shi sai ɗauki sutura sai ya ma uban sutura bai mai dariya ba wayan kusa masara'in wawan ta yi masar <laughs> sai shi hamu da uban ya ta uban sai nuhu sai ma hamu ya tsine mai albarka ya tsine mai albarka ya wa wancan ɗa masara'im al'addu'a ta albarka shi ne kenan masarawa suke da albarka da yawa kuma gumba bakakin mutane la'antattu ne shi sa kuke mamaki da aka yi ta adawa da ya yaƙa bakakin mutane amurka ai ba dan baki ba ne ba kaɗai baƙin mutum a wajen kirista a coci la'antacce ne Allah haka ce addinin sarar rubuce a wajen su kuma imatu la'antacce ne mal'un ne shi kuka aka ta yaƙi turai suke kyamar da larabawa har larabawa su kuma larabawa na kwashe-kwashen da aka hau su ma kuma bangaren musulmi wanda ba su tace magana su ma suka ɗauka suke gaya musulmi ya kawai gari da balarabe da bature ke kallon bakin mutum la'antacce ɗan la'antacce la'antacce ne la'anta uban ne aka yi bakin mutum za ka nan wani kwashe-kwashen wallahi haka suka da al'umma haka suka karanta a tamsiri haka duk mutum na ake gamu haka muka tashi kuma da wani abu da ke karya mutum gwiwa an ce ya ce har abada iyanka bayan wa'annan ne kai an sama kariya zuciya kai kullum kullum bawa ne haka ke a cikin ta rubuce ba inda abin da bakin mutum zai yi sai dai biya ga ja duk wannan kariya ce isra'iliya me yasa saba nusoshi ingantattu misali a nan sallallahu alaihi wasallam ya bayani me ya ka baki da hori ya bayani karara ce tun halittar adam alaihissalam Allah subhanahu wataala ya ba da umarnin ɗauko ƙasa ta ko'ina da baka da jaya da hora da waye manzo ce wannan ɗauko ƙasa da aka yi ta wajen asalin halittar adam ya ce daga nan ne asalin ɗan adam za ka ga ja ka ga baki ka ga hori ka ga masara masara ka ga mai kaushin hali ka ga mai taurin hali manzo ta din daga nan ne tushe abin haka da daga manzo annabi kai bayan da sallama ba wani badali wannan kaza duk wani tarihi ne aka kawo aka yada mutane ba na gaskiya ba kuma ga maganar inna ku inda Allah ta kafu kashin kuma ga dai inda manzo Allah ya yi mu'amala da abun da maganar ta kabilancin maganar jinsin diya bayani magana ja da baki da hori duka a wajen Allah ɗayan adam ne adam da ƙasa yake bambancin gurin tsoron Allah shi ne kurin bambanci Allah shirai da mu kenan yanzu dai kenan anan an tabbatar da cewa an halakar da duk wanda cikin jirgin wannan shi tsira sauran Allah ya halakar da su wa ja'alnaha ayatan lil alamin mun sanya wannan jirgin ya zama aya ko ku kistar ta nuhu alaihi salam aya ce ga duniya irin abin da ya kana ga nuhu alaihi salam wajen halakar da kahurai da tsira masu imani aya ce ga duniya Allah ce gaba wa ibrahim id qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu ذلكم خير لكم kuntum ta'lamun wa ibrahim kuma haka ka ɗauko musu labarin da ibrahim asalam idza qala liqaumi ibudullah wattaqu lokacin da yake cewa mutanen shi ku bautata ma Allah shi kadai kuma wattaqu ku ji tsoron Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin haka shine mahi alkhairi gare ku in kun san irin sakamakon da yake cikin kenan kada ta Allah da ibada inna ma ta'budu na min ifka inna alladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين نحكي قبا دبينا إبراء جماعة ثلاثة يتي إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا kurin wannan bauta ta gumaka da kuke kuna bautar wannan Allah ne na gumaka wanda ce wata kalƙunan ifka kuna kirkira da hannunku ku sassaka abin bauta na ƙarya ifukan na ƙarya ku mai da shi ila innan lazin ta abuduna min dunillah duk lalle wannan abin da kuke bautata ma wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba su mallake ba abincin da kuke ci ko rayu babu shi an ba su yi shi ba balle su mallaka fabtagu inda Allah rizq dan haka ku nemi arziki a wajen Allah ba wajen wani ba Allah kenan ne mai arzutawa ba wani ba da haka wa abudu ku ta mu Allah wa shukuru lahu ku yi godiya ga Allah ga neman waje muku kuma ce ilai turja'un Allah za ku kare zuwa ga Allah za a maida ku kin shi kamata ku ta da ibada ba wani ba wa in dibu kuma wannan kira da nake muku in har kuka karyata kuka ce ƙarya ce halin mutane kenan to ba wani abin da sabo ba faqad kadzaba umamun min qablikum wannan magana karanta da manzon Allah a ce manzon Allah ƙarya ke kahin ku an al'ummomi da dama kahin ku sun karanta da manzannin Allah kuma yaya Allah ya da ta haka wa ma'alar rasulu illa balagul mubin ba wani abu da aka ɗora ma manzo na Allah illa duk manzon da Allah ya ko aikin manzo ba dole ba mutane sun shirya ba a aiki manzo kurin ya isar da sakon Allah zuwa ga bayan Allah kurin sauran abu ne a hannun Allah naka ce kenan in har kun ta ma to dai ba a wani abu da aka ɗora ma manzo na Allah illa isarwa albalagul mubin ya isar kuma bayani karara mai bi ya bi mara bi ya bari ya dace ga kuɗaɗe ci gaba أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير نعم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده shi mutane ba sa ganin yadda Allah asali shine ya fara halittar komi kuma shi ne ya ɗora ma kan shi mai da wani halitta nan kamar ibn kasir ka ce an kawo magana bayan kisa ibrahim a.s. don ibrahim yana da rai zamanin ibrahim a.s. an gwada ma duniya halittar a yi halitta allah ya yi halitta a kashe kuma a raya ibrahim a.s. allah da ya yi maganar rabu arini kafa tuhi na mota ko allah gwada mini yaya kake raya mutacce قال أولم تؤمن إبراهيم با إيماني نه شيء بلا ولكن تبع إلى قلبي Allah na imani amma ina so in samu nutsuwa ƙarin imani da gani هو idan shi ko kaga ya nema a gwada mashi annabin Allah ne annabin Allah ne ya nema Allah wani ya kira mata ce eh Allah san Allah mu yi akan komi amma ya gani a gaban shi ya abin da ya gani ko shikenan ko aka ce dauki tsuntsu guda hudu ya gama ya nike ya nike kuma ya aje ko ne guntu guntu akan duwatsu kuma ya kira kowane ya kira yi umar mutum ma shawar ne ma maki ne iya kira a gaban kowa a gaban shi ɗaya bayan ɗaya tsuntsayen gaba ɗaya na nan na nan ya fito gaba ɗaya ya game da inda aka ce inda yake tsuntsun ɗan wa wani abin cewa allah subhanahu wa ta'ala yadda yake tsarin ne tsara komin shi a ilimance yanzu misali na da gangar jikinka wannan masu abin ɗaki na bincike abin ya bada a hili allah subhanahu wa ta'ala kowane jinsi a jikinka ido kunne hanci baki farji komi da ka sani inda za a gwada maka yadda ake suyan waina a gabanka a ɗauko a zura duk um, iya mana halittun inda kowanne inda za ka ɗauko a gusa wani tashi zai wannan halittar wadda aka ta hanci ba ta zuwa wajen kunne ta kunne daban ta hanci daban kowanne inda yake haka yake zuwa ga mutum wanshi. shi wannan abin a gargara a gargara ana a hili a gargara na'ura halitta gashi halitta ce ba amma kowace za ta gama inuwarta ta gama hanci gama duk abin da kai shi hanci wannan halitta shi daban ce abin da kai shi daban ne abinda aka yi wani misalin ogo kowane halitta daban abin ta ciki dan farji daban ne kowanne kun bai ga mu a dan uwan shi kowanne da nashi zai ga na ido da ido na hanci da hanci kowanne shi a gaban shi aka wannan halittun da aka cakuɗa aka daka kowanne na nan ya ware na nan ya ware kurin kiran a ta ka kira tsurkun ka kira guda kurin iya kiran guda kurin duk abin da yake na jinsin shi a cikin tan zai ware kaf kaf kaf su gamu kurin ya cera ya amsa a gaban shi tun tsuru kowane sai da ma'ana yi aka busa mere a gaban shi Allah san Allah kai mai kuni akan kuni. wannan wuri da yawa Allah baka misali karshe ma annabin karshe ka hayar na karshe a bandar ne annabi isa annabi isa ko wanda daga shi karshe ko annabi isa ba shi ɗaya cikin mujizar shi da Allah ba shi Allah ba duniya yana raya ba mutuwa aka ba isa zo a da mutum ya tashi wani hatta kai su wani abin da Allah ya haka nan zai faɗa ma duniya Allah iya raya ba mutuwa haka alaikun isa da salam isa ya zama to hujja ce ga bani isra'il su tabbatar isa ba matsayi bane ba dan maganar a tare mutum ba mutuwa ya wuce tsayi Allah don abu ayoyin ne Allah ya yi ya gwada mu duniya maganar maganar isa ta wuce tsayi ya ga shi damar ya kiraye matacce tashi kuma ya ci gaba da rayuwa wannan aya ce ga Allah ta Allah ba mutane iya iko raye mutum bayan mutuwa amma ya abin ya juyi su yahudawa sun kada ci gaba cewa matsayi ne su kuma masu bin suka ce a duka ma Allah ne shi ke raye ma gaba ɗaya kada adam kenan su wanda suka huce gonar iri su kuma suka su kuma suka masu kuma suka suka ba shi matsayin da ya huce nashi suka ce a duka ma an ba Allah ba kiraya kuma sun manta caki da izinin Allah da izinin Allah da abin da izinin Allah ne amma ban sai juya wasu suka mai da isa har yau ku yi ana cewa yesu allah ko dan allah kinan wani abin mamaki ne ma duniya to daga ciki akwai rayawa bayan mutuwa a gaba zai ga tsuntsu zai ga laka zai dauka isa laka zai dauka cibira ya yi ta ga tsuntsu sai busa bismillah kun fururu shi ke zata shi ta yi rai duk wannan allah gada mu duniya allah yana da ikon rayawa bayan mutuwa shi ne ba na abin daban ba ya ce kuma inna zalika ala Allah yasir magana rayawa bayan mutuwa a wajen Allah abu ne mai sauki قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقوم Allah ce ulsiru fil ard ku yi tahiya cikin ƙasa ku yawo fanzuru kaifa bada alhal yadda Allah ya halittu iri-iri a duniya ka diba halittu na mutane kansu iri-iri iri-iri kadiba na dabbobi na halittu iri-iri a saman ƙasa ga sanan da iri-iri halittar Allah a saman ƙasa wata ha wata haɗa magarin da ma ga ta garin kaga ta wata ƙasa ta wani amgana ƙasa a kan kontinan azi ne afirka na australia ne kowanne da irin nashi halittun allah ga sanin iri iri furtuk a ruwa da ƙasa suna nan ita sun mallawin shi bashi a talakara kuma allah shi ne wanda ya wannan halitta idan ka zo ka dubi irin halittun allah saman ƙasa to kuma allah shi ne mai ikon wata halitta sabuwa bayan mutuwa duk shi wani ikon gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah lalle Allah mai cikakken iko ne akan komi mana abin da ya so ke yi qadir ne ta yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah shi ke azabtar da wanda yake so ba mai mai magana me yasa kai kaza Allah haka ya so ya ma azaba ya azabtar da wanda yake so wa yarhamu man yasha ya yarhama ga wanda ya so wa ilayhi tuqlabun ku kuma za ku kare za ku kare wata duniya a juya ku mana a maida ku zuwa ga Allah dan Allah kina iya tasarrufi yanda ya ga dama da bayin shi ba mai shiga lamarin shi me yasa Allah ya kaza me yasa ba imani haka yaso ba mai tambaye wani tambaye ta kumiya ba ma Allah yasa Allah ya kaza a haka yaso kan shi ba ma Allah tambaya me yasa Allah ya kaza kaza kaza a me yasa Allah ko bai imani ba haka yaso shi ya sai wuta aljanna ya sa kowa imani daman da daman bai tsara ba kowa imani shi ya sa ya gina wuta gina aljanna ya mata a kowace ka mata azabata wutan ma lahin hawa hawa ne ita ma aljanna hawa hawa ne da daman ya haka ya tsara komin shi kuma mutumin me yasa aka yi kaza kurin ga zama cikin laya masu imani kun kama Allah godiya kura mm. kina abin da ya so ke yi وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ya ce wa ma an tumbi mu'jizina fil arab wala fi sama ku kuma bayi mana mutane bayi ba kwa gagarar Allah a cikin ƙasa ne ko a sama ba inda za ku je ku bar ƙasan ma ku je ku ci kaso sama a je a yi wurin hutawa a ko kun je duk inda kuka je ba kwa gagarar Allah ya muku abin da yake so don ko ina mulkin shi ne cikin mulkin shi kuke kai da kawo haka dan baku a gagarar Allah ya ce a cikin ƙasa ko a cikin sama ɗan wa a wancan zamani akwai mai hawa sama ya ji sama yanzu ne ana ke zuwa ce je sama ya bar ma duniya ta mona wata zai ƙaura ko ya neman ƙaura ya je wata daban ya ya sama ya je ko to Allah ta arce ke magana in ina kai je a ƙasa ne ko a sama baka gagarar Allah eh dan haka ya ce wa malakun min duni da min wani wala nasir ba da haka ba ku da wani Allah wanda za ku kama wani masoyi ko mai taimako ya muku wani taimako idan Allah kama ku ko don soyayya da ke muku muku na a wani komi ba mai muku a wani komi akan kama Allah kenan ku yi ta kanku koma ga Allah mai yakon kowa da komi والذين كفروا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه waɗanda suka kafirce mu ayoyin Allah suka kafirce mu gamuwa da Allah wala'ika ya isu min rahmat wani ma'ana ma'ana la nasiba lahum wa'annan mutane masu kafirce mu ayoyin Allah da kafirce mu gamuwa da Allah ba su ba wani rabo na rahamar Allah wa ula'ika lahum azabun alim wa'annan tabbas na tabbacin azaba mai raɗaɗi ko mai tsanani ci gaba فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار na'am fama kana jawaba qaumi illa an qalu cewa duk wannan bayanin da annabi ibrahim ya wa mutanen shi bai samu wata amsa ba daga gare su illa an qalu iqtulu aw harriqu ku kashe ko ku kona duk wannan bayanin da kare da wannan jan hankali kurin umarni da aka bada qutulu ku kashe shi aw harriqu ku kona shi kenan ma kisa haka ko a sa a wuta a kona wanda karshe dai wutar aka zaɓa aka jefa shi kuma Allah ya tsiratar da shi fa an jahu Allah minan Allah ya tsiratar da shi daga wannan wuta ta su inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun cikin lamarin Ibrahim salam a zaman da duniya gaba daya babu wasu yan goyon baya ba shi da kowa haka ya tawama ƙarshe ma ga yadda aka shirya wutar amma hikimar Allah Allah ce nan ku ne bar salama ala Ibrahim ko Allah ba wuta umarni ne bar da salaman ala Ibrahim bayan jewa cikin wutar wuta Allah ya bata uzurin ta kona ya aka bata umarni wuta ki zaman to sanyi bar da kuma inda aka tsaya ma a sanyi ga wani mai illa yawa ya ce wa salama ta zaman to sanyi kun mai aminci ba mai tuturwa ba amma ta ala ibrahim ba ibrahim ma eh ne Allah ma wannan ni'ima ko ala cikin lamarin ibrahim akwai aya amma gawa da qaumin yu'minun ga mutane masu imani ci gaba وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين نعم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا nan ibrahim ce musu wannan abin da kuka ɗauka abin bauta ba allah ba na gumaka to ku sani mawaddata bainakum mawaddata bainakum fil hayatid duniya bakin ku soyayya ku tsakanin ku da su bakin rayuwar duniya ne bakin ku duniya ne kun kare da kuke yi kuna barin duniya ce thumma kufuru qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu yace gobe kiyama za ku kafirce mashashi me ga mana ko ya ce ƙarya kake ni ba ka ƙarya kake ana tsinuwa ana barranta da juna tsakanin mabiya da shugabanni haka za kowa iya neman nisan ɗan wunshi ƙarshe a rinka tsine ma juna a rinka tsine ma juna kuma ƙarshe mabiya za ta addu'a Allah ka lullum kama wannan shugaban namu limki na azaba da ƙarshe da ta da kullum dif magana ko kai da shi mabiyan wacce ka bi shi akan ba ya kama hujja magana shi ɓadda ne dan shi ne gaba Allah ta kutai kowa iya limki azabar shi don kana da hankali ya kama ka hujja kullum bi ne kai dan nake ba mu tsira ya ce wa ya la'anu ba'adukum ba'da shashenku za ku rinka tsine ma shashi a yi kiyama kuma ranar da ba magana damar a komo a gyara kenan kafin haka taukana shi kenan kira ne mai gyara ya kama Allah kwarka wa amma awakumun nar wa malakum min nasirin kuma makomaku gidan wuta ne makoma duk mai bautar wani Allah wuta ce makoma shi kuma ce kuma ba ku da wani mataimaki wanda zai taimaki ku agaji ya hudda ku daga azabar Allah ci gaba fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi na huwa azizul hakim yan uwa ku duba duwan abin da ya lut shi ne tabbata a yi karara ya imani da ibrahim da salam ko sai mata shi lutu ne kurin ya yi imani da shi duk wani abin da ya ta yi sai mata shi kurin tsara wadda dai wani labarin ta wani tsohuwa a haka ne ya yi kare abin da ya kare wa kala inni muhajiru ila rabbi karshe ya ce ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na yanwa bambanci ibrahim da sauran hijira ta sauran yan baya kai za ka yi hijira zuwa ga wasu ko dangin ga wani wuri ko abokan aƙida masu kama maka ko ba wani daban dai a lokacin hijira shi a lokacin nan ba shi da gari ko dangi ko yan uwa ko abokan aƙida wani za shi ya game da su sai kuma ce kurin ini muhajirin ila kurin ya bar garin ce zai hijira zuwa ga ubangiji na kura kenan shi kurin din zai samu wurin bautar Allah Qur'an yake ba shi da gari ba shi da wani yankeke ai nan ne cikin yawo da yake je masa don da diba tsarin Babilon wacce kasar iraq da ya tashi ba su gami da masar kurin cikin yawo da yake ina ya wurin zama har ta kai shi shigo firin Dima wurin wa wanda ya shan iraq ya zo masar garin masar ta yau a wancan zamanin babu mota babu inji balle magana jirgin sama amma cikin yawo da yake kurin shi yawo ina yake kuyin samun damar bautar allah kura bashi da gari shi ne da ban da ya zagayo iraq ta nisan babilon iraq ya shigo ya zo masar ta cikin yawo ne wanda a nan ne ai matar shi sarkin ya ganta yan wani suka zuga ta suka zuga shi wani mata ta yi ɗarin talaka wani mata ta yi ɗarin talaka he manya aka amshe matar to dama ya gaya mata in an tambaye ki ce ke yar uwata ce na ce masa yar uwata ce ba mata ta bace ba yar uwata ce ce me yasa ya ka ce saboda duk a duniya ita ce kurin mana yar ce ta aqida ta imani shi zan ce bakin ce da wata ce eh shi ne wannan abin na ƙida ne ya sa ce mata aka je kuwa ta ce dan dan wanta ne sai ki je nemi shiga ɗaki da ita wanda da kisa ce da ya buga ya buga daga ya tunkare ta kun hannun shi wannan ruwa ta inganta kakana kada sun salba kawo ruwa ruwa ta inganta kakana daga ya dide ta kun hannun shi shi kun yayye dare guda ya kasa amfani ta in hannun shi ne sai dala kima adda ban bukatun kare ki kai ta mai addu'a kuma hannu ya kuma kuma dan jaraba ya cikin ta yi yi karshe dai wance ta ruwa da hikimar Allah Ibrahim alaihi saboda kishi Allah ya Ibrahim abin da yake dan kai samu damuwa dan Allah kima ta shi Allah ya Ibrahim abin da yake karshe ne yayi kare ta kai kurin daren je kun kama aljana yake mun hadawa da kun kama aljana ya sake ta ya ba ta hajar ne ba da hajara ya ba ya ba ta ya ba ta kyautar wannan baiwa hajara ya ji na ba kyauta ta je ta miki hidima har da dan gyara ya ba ta a je dai suka huce shi sai manzo ga ya sahabbai in Allah ya sa kuka bude masa ka kumance muna da sarakuntaka da zumunci da mutanen masa suna da al'umma biyu a wajen musulmi ya ce akwai sarakuntaka kuma akwai dangantaka wani tarihi na ya dauko bai asali hajar da aka ba sara matar ibrahim salam a zaman sadaka ai ita ce ibrahim ya sai yasa sadaka ko ya da ita Allah ba shi dawa annabi isma'il annabi isma'il da ɗaya samu wannan da ita shine annabin Allah isma'il kuma shine farkon nan shi isma'il hikimar Allah daga nan ana nan ana nan kaga dai kenan asalin nasabar su manzo Allah salama kenan ta huto daga wannan baiwar Allah hajar da aka samu daga ina daga masar wata ta ce gare shi kuma hikim Allah kuma ya kaddara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bayan an sulhu biya ya kira yanzu da'awa ta huce ta huce hijaz ta huce saudiya da saudiya yanzu ya fara da'awa duniya ya aika ma kisra na rum ka na farisa kira da'awa ka musulunta ka samu lafiya ka amsa kiran Allah ko a kai maka ya aika wa kaisar na rum ka bisa kiran Allah ya aika wa na masar duk wannan cikin kira da yake sarakunan duniya yanzu kenan da awa an sulhu da biya ne da da awa anan ake yi yankin hijaz a jana ka hali a jana za a samu sulhu yanzu kira ya kai duniya kuma su a wannan hali ne cikin awa da yake ya aika mutanen saki masa mukaukis shi kuma bai amsa ba kira amma ya ba da kyautar alfadara da baiwa ita ce mariya alkiftiya uwarwa uwar ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam nan tarihi ne da manzala kenan da aka zama wannan baiwar sai mai ta shi ba annabi sai ya sadaka da ta hikimar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaya aiwa yana manzanci shine ibrahim da wannan baiwa da aka mishi daga masar ka gani da ɗaya aiwa ya manzanci shine ibrahim duk sauran ɗiyan kahin risala ya hesu tun daga su kasim abdullah da ita kasim abdullah ibrahim kin kai kasim abdullah zainab ruqayya um kulsum da fatima dukkan da aka hisu iya manzanci da ɗaya aiwa ɗaya ibrahim allah ya ba shi da wannan baiwa ya ce na samu da a daren jiya na same sunan babana ibrahim shi ne cika ta nan kenan akwai sarakuntaka tsakanin mu da su <laughs> a takaice kenan wannan cikin yawon da yake ne a zuwa da masar ya samu wani abu shi ibrahim alayhi salam to kenan Allah ce fa fa lahu lutu lut ya yi imani da ibrahim wa qala ibrahim ke cewa inni muhajirun ila rabbi ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na innahu huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima cikin tsarin abin ya so ke yi kuma komai iya cikin tsari دليل هكا الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب لمن الصالحين الله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب مكما إبراهيم كيوتا تدا إسحاق دجيكا يعقوب إسحاق ɗiyan Yaqub Yaqub sunan shi ne sai muka bin kyauta ta ishaq da yaqub yace waja'alna fi dhurriyyatin nubuwa muka sanya annabta cikin zuriyar ibrahim hikimar Allah bayan ibrahim salam kaga dai abin da yayi ya bar dangi na kusa da duk makusanci ya bar su dan Allah shi kuma Allah sai mai kyauta biyo ko a duniya ba sai ya bashi zuriya ta annabawa duk annabin da ya biyo bayan shi iya da sassala gare shi imma bangaren ishaqa imma bangaren isma'il wani shine guda wani manzo ya zo cikin sunan isma'il ke duk da suka annabin da ya zo bayan shi ya zo a cikin zuwa shi kaga ya bar mutanen banza Allah ba shi mutanen kware annabawa ma gaba daya cikin kyauta da Allah mishi waje an na fi dhurriyyati nubuwa mun sanya annabta cikin zuriyar shi wal kitab kuma da littafai da Allah ya ko irin su at-taura irin su injil irin su zabur da su ibrahim ga sanan dai muka sanya littafi littafai a cikin zuriyar shi yace wa atainahu ajrahu fi dunya mun ba shi lada tun daga duniya ibrahim ya an ba shi ta samantabi tun daga duniya Allah ya saka mishi tun daga duniya ta ta abin zuriya masu albarka irin wannan tun daga duniya la ce mun ba shi sakamakon shi tun daga duniya kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma kiyama ma'ana lahira iya daga cikin bayan Allah na kware wannan na farko so mun tabi ne a ga kun ga kiyama kuma iya cikin bayan Allah na gaba gaba ba Allah na kwarai Allah ci gaba ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون تبغون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة لتأتون الفاحشة النبي لوط ما أيكا شيء كده كبار متى لابان لوط إذ قال لقومه لوكتين تيكي شيء متى نشي إنكم لتأتون الفاحشة ku za ku ringa aikata alfashar da ma kun biya min ahadin min alamin babu cikin halittun bayan Allah gaba daya babu wanda ya daga yaku ku kuka kike ku ne farkon harata ya kudura wannan mugun aiki na liwadi a innakum da ta'atunan rijal za ku rinka zuwa sha'awa kuna neman maza wa taqta'una sabil ku rika yanke hanya ku tare hanya ku danne mutum da ƙarfi ku neme shi wa ta'atuna fi nadikum al-munkar haka nan a wurin akan hanya a wurin hira a ko ina ake su kenan mai ƙarfi da mai makarfi ku neme shi da ƙarfi ma ake abu mai bana magana ba دون بيان دي ألج فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله دون بيان دي مثل نكشي da mu gwada munin aikinsu ba wata amsa da suka bashi sai cewa itina bi azabillah in kunta min sadiqin lut in kai har annabin Allah ne ka zo da azabar Allah amma azabar an gaskiya ne kura qala rabbin surni ala alqawmi mufsidin karshe ya zama abinda zai iya ya ce Allah ya Allah ka taimake ni ka kama agajinka akan waɗannan mutane mabannata kina ya mini abin zuwa ga Allah Allah kadai zai hukuncin shi kuma za mu gani insha Allah a darasi na gobe me zai wakana bayan wannan addu'a ta shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh